وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 a wannan wata na ramadana mai albarka na shekara ta 1441 yau kuma asabar tara ga watan ramadan wanda ne da biyu ga watan mayu na shekara ta 2020 yau masu kallo ga kafofin sadarwa za su lura muna saye da wato abin rufe baki da hanci wanda doka kai tanadin cewa ƙasar nan baki ɗaya fara amfani da shi mun san ya gari mu gwada wa mutane cewa umarnin shugabanni abin yin da'a ne musamman ga abin da ke maslaha ne ga al'umma amma a nan dole ne mu kira da shugabanni su yi su samar da wannan abin yanzu wannan da muke ganin shi kafin bayyanar wannan ciwo kusan abu ne da ba komai ba za ka iya ba da ila naira goma a baka shi amma a yau naira ɗari biyu ba ta sayan sa akwai inda ya wuce naira ɗari uku ma kuma disposable ne yanzu wannan kamata in ka wuni da shi gobe ka samu akwai wanda ake wankewa shi ne gashi nan shi suke ce mai n95 wannan abin da muka sai shi guda ashirin da hudu guda ashirin naira dubu ashirin da hudu ko da shida namanta kenan kowanne ya fi naira dubu to shi ma in ya kai kamar kwana biyar zuwa kan ya kamata a canza shi to idan shugabanni ba su tanade shi ma bayan Allah talakawa ba ta ina mutumin da yake kokarin abin da ya ci kuma zai samu kuɗin da zai sai wannan abin da zai takunkumin da zai samu bakinsa babu shakka maslaha ne alheri ne saboda waɗanda suke ɗauki da cutar numfashinsu ma yana iya zama hatsari a cikin jama'a sannan suka yi shawa ko tari ko makamancin wannan suna iya furza su in suna saye da shi abin yana karanta kwarai da kai ma in kana sayar kana kusa da su abin da sauki to amma ya kamata shugabanninmu su zamo proactive su zamo suna da initiative suna gaggawa su kawo abu a lokacin da ya kamata waɗannan abubuwan da an tanade su da wuri kafin su yi tsada ba da ke amma yanzu ma bai kamata a ce talaka sai ya ba da naira ɗari uku ko ɗari uku da hamsin a wuni bai ya sa wannan takunkumi a baki ba ma zai yi ba to amma a tsara ilmantar da mutane cewa ba dole sai wannan na kamfani ba idan ka samu tsabtataccen kyalle ka gyara shi ka rufe hancinka da bakin ka ya isa za ka duk yadda ka ɗaura shi babu laifi in kana da hankacin mai kyau tsabtatacce shi ma in kawo da shi sai ka wanke telolinmu ga wata sana'a ta samu ku samu farin kyalle mai kyau mai tsabta ku gyara shi kudin shi da zai zama shi ma wannan takunkumi ku sai da shi naira talatin ko naira ashirin in ya yi tsada naira hamsin akalla ya zan talaka na iya siya kuma wanda wankewa za ba irin wannan da muke ake ce da disposable ne in ya kwashi numfashinka nauyi ne guda ya kamata ka canza shi na ga wata jiha daga cikin jihohin kudu tun fara bayyanar wannan ciwon gwamna ya sau teloli masu yawa ya ce a ta ɗinkawa a ta ɗinkawa sannan daga bayan sa doka cewa kowa ba ya fita sai shi to kaga yin aika da zai zama da komai yanzu muna sai da muka wahala kafin mu samu wannan babu ma ya ƙare wannan din ma sai da aka yi kusan sati ana neman sa sannan kuma ya fi naira biyu to kowa zai iya wannan da haka shugabanni idan an sa doka a taimaka ma mutane yadda dokar za ta yi tasiri a kansu babu shakka halin da ake ciki abin alhini ne musamman jihohi kamar kano da zuna ji jawabin da nasir sani gwarzo abin ta da hankali ne kwarai da gaske yanzu yanzu nan kafin mu fara tafsir kuma na ji rasuwan mai martaba sarkin ran. Allah ya masa rahama manyan mutane da dama ga sanan tana daukar su muna da malamanmu da ba su da lafiya to muna da Allah ɗauke sarki yayi mu al'umma wannan damuwa dazu na kalli karatun Dr. Bashir Ali ya ba da mafita mai kyau da ya kamata ita ma mu duk ƙofa gare ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta'awi da kalimatullahi tamma a'udhu bi kalimatillahi tamma من kulle شيطان وهم ومن كل kulle لم وإذك بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يتكلم من الله تككو kowace halitta suna maganin sharrinta sai ce to wannan corona ɗin halittar Allah ce wannan da na sami kyau sosai na watsa shi sosai ta kafofin sadarwa kuma ina ga ya kamata a maimaita mutane wannan cewa karatun ƙur'ani da muka gan shi shi ma babban magani ne ga duk wani bala'i na halittun ubangiji don haka alarammomi su yawaita saukar alkur'ani a cikin gidaje musamman iri yanzu da babu a zuwa aikatu. to a yawaita karatu alkur'ani a yawaita ta saukar alkur'ani wanda a da in watan azumi ya zo izo biyu ke karantawa yana zuwa aiki yana zuwa kasuwa yana zuwa yawo yanzu ƙarƙashin lockdown musamman a jihohin da aka yi full lockdown to mutum na iya karanta akalla hizo goma sai zan duk kwana shida zai sauka kafin ƙarshen wata sai a yi sauka biyar duk wanda yake da wani nasibi na karatun ƙur'ani, ya duk ka karatun ƙur'ani, yana mai tawassuli da shi ta Allah ya ɗauke mana wannan annoba ya ɗauke mana wannan bala'i mu fa sani jama'a wannan abin a marhala ta farko yake wata biyu da suka wuce wasu ƙasashen a inda muke nan ne suke to amma a yau labarin ya canza to idan Allah ya kalle mu da rahama sai ya daƙile mu da wannan lamarin gaba ɗaya kafin watan nan ya ƙare. idan haka ba ta faru ba to abin da zai faru gare mu fa baya da kyau domin ga bude da kullun kashi sai ai shekara yi mana bayani kafin mu yarda sannan ga mu bawo bin doka in an samu doka za ce don me shugabanni kun samu doka don ku takura mana sannan ga mu ba da kayan aiki in abin da ya faru babu da yadda za mu yi yanzu a garuruwa da dama likitoci sun fara shiga titi yanzu, sun fara koyo saboda ne su ba su da kayan da za su yi amfani da su na kare kansu to in ya zango to asibitoci babu kayan aiki likitoci sun ɓoya musiba ta ƙaru ubangiji sai dai mu ji kanmu da rama to don haka don allah jama'a matakan da ake faɗa na kariyar kai a yi ƙoƙari a ci gaba da ɗaukar su a yawaita wanke hannu da sabulu a rage cuɗuwa cikin jama'a a rinka sanya wannan takunkumin na baki duk lokacin da ya samu sannan a zauna gida matuƙar fita ba ta zama dole ba har lokacin da allah ta'ala ya kawo dauke wannan annoba Allah muna fatar in Allah ya so ba zai tsoba ba zai dace ba Allah kai muna kariya baki daya jiya mun kwana akan aya ta 48 ta suratul ahzab ala mubarak da mu tashi daga kan aya ta 49 ya ayyuhal ladina amanu idan nakahtumul mu'minat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تحتسونها فما لكم عليهم طرفا جميلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا سأل تعالى يما قنا دنقني دا وني وكوكم وصلك تشوكو تشوكو تشم سكن أوري wanda yake halattacce ne a shari'a idan bukatar ta kama yadda Allah ya sunnanta yin aure idan aka daidaita haka idan daidaita ta gagara sai sunnanta saki Allah ta lati ya ayyuhal ladina amanu ya kona da suka imani idan nakahtumul mu'mina idan kuka auri mata ya mu'minai thumma tallaqtumuhunna sannan kuma kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun gabanin ku shafe su fama lakum alaihin da min iddatin ta'tadduna to ba ku da wani ikon da za su yi maku idda famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila ku jiyar da su daɗi sannan ku sake su sake kyakkyawa wannan ya nuna kenan ana sakin mace tun ma ba tare da ita da Allah ta race zana kastumul mu'minat in kuka aure mata mummunai ma'anansa anan idza aqattum alal mu'minat in kuka daura ma mummuna aure annikah a cikin alkur'ani ya zo wurare da yawa amma kusan galibin duk inda ya zo to yana magana ne dangane da ɗaurin aure ba saduwa auren kamar da Allah ta ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala aw ya'fu alladhi bi uku uqdatun nikahi sannan Allah ta'ala ce wal yasta'fi alladhina la yajiduna nikahan yace wal qa'idu min an-nisa' allati la yarjuna nikahan yace hatta idza balaghu nikaha duk anan da ke fi daura auren ba tarewa to idan ne Allah ya mutu aure da sunan tarewa inda Allah ta'ala yake fa in talaqaha min ba'du fa in talaqaha fala tahillu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayraha idan mutum yayin matarsa take na uku ba ta sake halarta gari sai ta yi wani aure to nan ba ɗaurin aure yake da shi ba shi ma mun gano shi ne saboda hadisi ya yi bayani ce Allah hatta ta zuƙi usailatahu wai zuƙa usailataki labarin isar matar abdullahi ibn dabir wadda ta rabu da shi eh, ta rabu da rifa'a alƙurabi ta tana ta koma gidan mijinta na fari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hatta ta zuƙe ya zo ka usailatu sai kin ɗanɗani zumar da ɗanɗani take don haka idan mace aka mata saki uku sai ta yi aure halattacce shar'antacce kuma an samu saduwar aure to sannan ne take halarta, ga mijinta na fari bayan an sake ta kenan da Allah ta'ala ce zalika tul mu'minat kenan in kun daura musu aure sun matsalaktu da sannan kuka sake su min kabla an tabassu daga banin ku tare da su da haka mutum na ɗaura mace aure daga bayan kuma yanke shawarar dai baya bukata saboda wasu dalilai ko kuma a sami matsala ta ce ba za ta tare a gidan da ya tanadi ba tana su wani gida na daban shi kuma baya da halin wannan sai ce to maimakon mu wahal da juna to bari in sauwaka miki ko kuma an ɗaura mata aure daga baya sai ita take ba ta yi a ce to ai da izinin ki aka yi ta ce na fasa sai uban ya ce to shi kenan ka sake ta zan baka kanwata ya halatta to idan aka saki mace a lokacin da aka ɗaura mata aure ba ta tare ba to babu idda sai na ce fa malakum alaihin min iddatin ta atduna fa ku dauka iddar da za su yi maku wannan nuna idda haƙƙin namiji ce shi ka ce fa malakum alaihin ba ku da haƙƙi akan su da su yi idda da idan mutum ya saki mace ko da saki na ƙarshe ne na uku to har yau yana da haƙƙin da za ta yi masa idda to bala in saki na ɗaya ne ko na biyu don haka matar da aka saki bayan ɗaurin aurenta ba ta tare ba a ranar da aka sake ta ana ɗaura mata aure da wani tunda babu idda a kanta wannan aya ta nuna kenan mutum bai da damar ya saki mace sai ya aure ta don haka ba ka cewa ka saki mace sai in damun kana aure da ita idza da kahtumul mu'minati sun ba na aure shi ke gabatar saki haka mutum bai tayar da hari da mace kafin ya aure ta ko ya ce haramta ma kansa ita idan ba ta halarta gare shi ba so matar da mutum ya riga ya aura ita ce yake halarta ya sake ta in bukata ta kama sannan har wai wannan ayar ta nuna cewa idan aka keɓanta da mace ta aure ya tabbata don sai ta yi idda to amma a nan wace irin keɓanta ake nufi dole sai ya shiga ɗaka da ita ya yi abin da ma'aurata ke yi ko ko in yi keɓanta da ita shi kenan alkulafa'un rashidun gaba ɗaya sai da na abubakar da umar da Usman da Aliyu sun yi fatawa ta idan mutum yake banta da mace bayan ɗaurin aure to ba a sauraron magana ya faru da ta sadu da ita ba aure ya tabbata sauraka inda ɗayan su zai mutu to za a yi gado inda kuma shi zai mutu za ta yi masa idda sannan inda za ta mutu tana matarsa ta hudu ba yadda mani aure afon inda zai sake ta kai ba ya dama da aure wata har sai ta yi inda da za ta yi duk hukunci-hukunci suna tabbata don haka mutumin bauchi ya ɗaura aure da mace ya je da ita jos ganin gida misali ganin 'yan uwa suka yi ni ko suka kwana ya koma to koyar da ba su yi lalurar aure ba aure ya tabbata mutumin zariya ya ɗauki matarsa suka je kano bayan ɗaurin aure ya kai ta wurin dangi da 'yan uwa ko ya kai ta asibiti ya yake ɓanta da ya samu iko a kanta to ko ya sadu da ko bai da ita ba aure ya tabbata don haka da idda da gado duk abin da danganci hukuncin shika akwai shi to saki fuskoki hudu gare shi ko dai a saki mace ko kuma ce rabuwar aure ko a saki mace ko a mutu a barta wannan na ɗaya kenan idan an sake ta ko an mutu an barta ta zan mai ciki ko mara ciki ta zan wadda aure ya tabbata ko bai riga tabbata ma'ana ya shiga ɗaka daita ko bai shiga ɗaka daita ba ta zamo tana jini ko ba ta jini wa'annan guda hudu kowane hukuncin sadaba Allah Ta baraka ta'ala duk ya kawo cikin alqur'ani bai nuna maka cewa saki dokoki gare shi shi yasa Allah ta'ala sura su kutume suratul talaq sura saki sannan a suratul baqara ayoyi da dama suke magana saki yanzu ga magana saki a suratul azab Allah ta'ala na cewa game da wanda suka aka mutu aka bar su wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan يتربصن بأنفسهم لأربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن عجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف idan kuka mutu wanda suke mutu a cikin kusa bar mataye to mataye za su yi musu idda wata hudu da kwana goma watannin sama ba na da boko ba da haka ba kwana ɗari da talatin kama da mata ke can a'a wata hudu da kwana goma za ka ana iya samun dusu ishirin tara dusu talatin ana iya samun uku su ishirin tara ɗaya talatin ana iya samun dukkan su su yi 29 ko 30 abinda ake lissafi shine ba muna ramadan ba a ce yau tara ga wata mutumin da Allah ya karɓi rayuwar shi yau tara ga wata idan tara ga watan shawwal tai ɗaya idan tara ga watan zulqa'da tai wata na biyu idan tara ga zulhijja tai wata na uku idan tara ga muharram tai wata na hudu don haka sha tara ga muharram sun gaba idda yana zama kwana 129 bakwai ko kwana ɗari da ishirin da takwas ko kwana ɗari da ishirin da tara yana da wahala yanzu kwana ɗari da talatin daidai su kuma inda aka saki sai Allah ta ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru waɗanda aka saki za su yi dako su yi idda ta ƙur'i uku to anan malamai suna da magana biyu game da ƙur'i saboda ƙur'i a larabci abu biyu ne lokacin da jinin mace zo ana ta tashi ga ƙurji lokacin da ya ɗauke kuma ana cewa ta shiga ƙurji wato yana cikin da masu bakin da ba akwai da su da yawa a lalace akwai littafin aka wallafa don gwada irinsu kalbomi masu bakin dabo to idan Allah ya amfani da cikin ƙurani wani yake ne da mu san dole ne a samu sabanin malami wasu ce haka wasu su ce haka to amma wanda fi inganci wanda fi inganci shine kula da tsarki za ka idan aka sake mace daman ga ƙa'ida za a sake ta ne a tsarkin da ba a sadu da ita ba wannan tsarkin za ta nisa fashi misali a yau innan nan tara ga wata ramadan ta yi sake matansa, kuma daman ta yi tsarkin da bai sadu da ita ba to tsarki biyu take jira mu ɗauka cewa sha biyar ga ramadan innan, nan sai ta yi jini sha takwas sai ta yi tsarki to sha takwas ta samu ƙuri'i na biyu sha biyar ga shawwal ta sake jini sha takwas ga shawwal ta yi tsarki shi kenan ta gama idda wata guda da 'yan kwanaki a da take wata biyu kafin ta yi tsarki guda a da ma take uku musamman masu shan masu amfani da contraceptives daban-daban na family planning sannan akwai wadda take sau biyu a wata bana a cikin azumin na samu motar da ta yi tare ita sau uku take a wata ba a cika yi ba amma duk irin waɗanda abubuwa ne da suna faruwa to shi yasa Allah ta'ala yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna baya halatta mace ta yi ƙarya tunda sirri ne in an sake ta yaushe za ta kama idda sirri ne miji yana yada bayan wata biyu ce na kama aure na alhali ba ta gaba tsarki ta ce awa ni ba ni ba ka na gama na gama to in ta yi ƙarya anan ta saba ma Allah kuma in ya ce ya kama auren sa aure ya kamu ko ta yi wani aure wannan auren na biyu bai ɗauru ba shirme ne shi sannan sai Allah ta'ala yi magana waɗanda su kuma ba su jini ko saboda suna ƙanana in shekara takwas ce goma ƙila ba ta riga ta isa haila ba mace na ya fara haila tun daga takwas musamman tana cikin ni'imar rayuwa wata kuma tana ya kai har sha uku to duk yadda aka yi ne ba a wuce sha hudu sha biyar to ita kuma wata ta gama tsufa shekaru sun yi nisa ta kai sittin ba ɗaya ko sittin da biyu ko sittin ba biyu ta gama haihuwa to ita ma jini yana ɗauke mata to waɗannan idan aka sake su da mai za su idda sai Allah ta'ala ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yakin waɗanda suka yanki ƙauna ga ganin jini saboda sun tsufa da waɗanda ba su fara ganinsa ba saboda kurciya to idda su in an sake su ita ce wata uku wannan shi nuna mafi yawan al'adar mata wata-wata don haka sai Allah ta lai amfani da idda mai tsarki sau ɗaya a wata su ma ya ba su wata uku. sannan sai Allah ta lai maganar ita kuma wadda take da ciki mace ce take da ciki sai aka sake ta ko kuma bijin ta yarsu yaushe ne ta sai Allah ce ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna idda su ita ce su haifu don haka mace ce mai tsohon ciki sai faɗa da mijinta sai ya fusata ya sake ta sai tashin hankali ya same ta sai na kuda sai ta haifi ta gama idda arzikinsa guda idan a ce ba take na karshe na uku bane ne to ana iya kuma ɗora musu aure da ita idan an daidaita ko kuma aka ba ta labari ai wani ya yi ya yi hatsari sai hankalinta ya tashi sai na kuda sai haifuwa ta gama idda to kuma yana da kyau anan mata su sani game da idda idda tana farawa ne daga lokacin da aka yi saki ko lokacin da aka mutu da haka idan ya aiko saki ta email ko text message ko wata hanya chairman ko wata hanya ta zamani ta abu na farko kamar da muka fi shirin iziya a tankance saboda ana iya kutse ko ɗazu wani ya so yi kutse ta whatsapp ya so yi min wayo wai shi shi bai wayo bai da ke magana wai kana cin group din professor Fatima sai eh haka ne to da Allah muna da wani meeting ce ai bana shiga group to yanzu akwai wani meeting da zan turo ma ka karanta mini lambobin shi ka ji wai dan dabara wai blocking dina shi kuma sai ya rika amfani da shi yana cin kuɗin mutane to ana ana hakin account da mutane haka idan mutum ya aiko sako ta hanyoyin sadarwa na zamani sai an tantance a buga waya a a tabbatar da shi ne to idan aka tantance kwanan watan da an rubuta shi ne na fara idda da haka misali idan ya aiku ko tun wata hudu da suka wuce ko da ta lura da sakon wata hudu ta gaba idda ba ta ma sani ba da haka in tana da wani ta ɗaura aure da shi kawai sai ta bashi asa ce to na gode kwarai ni ma yau na zama amarya na aurewa ne nan. to haka mutuwa misali kun ga lokacin da aka yi stampede aka yi tsitsi a saujiya wasu an daɗe ba a ba da labarin mutuwarsu saboda rashin tantancewa wani ma sai bayan watanni to tun ranar da ya mutu ba ta tashi ga idan ta sani ko ta sani ba wanda yana da cikin hukunce-hukuncin da mata suke yawan bukatar su kansu to idan aka yi saki sai Allah ta alaƙe ta mace ohun na kujiyar da su daɗi a suratul baqara cewa Allah ta'ala ya hakan alal muttaqi wajibi ne ga duk mai tsoro Allah ya saki mace kyautata mata kai kuma ka take ta ka hada ta da mari da zagi da cin mutunci wallahi baki kwana gidana kai har baka da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam a hudu ba sai ta ban kwana cewa akhastumuhunna bi ahdillah kun karfe su ne da alkawarin Allah sai da kai duddufa sai da kai aika dangi sai da aka tara mutane aka yi addu'a aka kasa yi goro ka biya sadaki aka shaidar aka yi murna aka yi biki sannan yanzu dare guda don kun ɓata don shaidar saka shiga tsakaninku ka zage ta kaci mutuncinta duk duniya akwai wanda ya mutunta ka irin wanda ya bari ka kulle gidanka da ɗiyarsa sannan ko shi ne abin zagi a gurinka to Allah ta'ala ke jaddasu su daɗi ake ba cin mutuncinsu ake yi ba za ka wajibi ne ga duk mai tsoron Allah in ya saki mace kyautata mata wannan shi malaman fitar ke kira mut'atu talaq jin daɗin saki amma ta Allah ta'ala ce alal musi'i qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muttaqi mai hali ya bayar gwargwadon halinsa talaka ya bayar gwargwadon talaucinsa sanata ko minista ko hamshakin attajiri in ya saki mace babu laifi ya bata gida ginan ne ko ya hada mata da mota ba laifi ya ɗauki miliyoyin kuɗi ya bata talaka lebara wanda yake kwadago ya je ya samu naira dubu biyu shi kuma babu laifi ya tara na sati ɗaya dubu goma sha hudu ya bata akalla zai je da ita daɗi kowa gwargwadon zarafin amma dai haƙƙan alal muttaqin wajibi ne ga duk wanda yake tsoron Allah in ya saki mace kyautata mata من التي أمتعوهن أتى يعرف الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة babu laifi gare ku in kuka saki mata ba ku riga kuka sadu da su ba kuma ku yanka musu sadaki ba to fa hunna sai ku je da su ba su abin da ya tsawaka amma Allah ce wa in tsallaqtumuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum in kuka sake su bayan kun yanka sadaki to jin daɗin saki shine rabin sadaki ka mata sadaki dubu hamsin kuma daga baya bayan ɗaura aure sai ka canza ra'ayi dubu ishirin da biyar haƙƙinta ne shi da Allah ta'ala illa an ya afuna aw ya afu alladhi bi yadihi uqtatun nikah in baka riga ka kai sadakin ba sai ka ce to ga ashirin da biyan nan na fasa ita kuma daman ba talaka ba ce ma bukatar sai ta ce ni kuma ba ni da bukatar kuɗin ka tun da ba ka bukatar ta shi ne illa an a au ya kuwa laje da ya je uku da da ko kuma daman ka biya sadakin sai ka yaka ce don Allah to a faɗa musu wallahi dai na dai canza ra'ayi yanzu ba ni bukatar auren nan suka ce to ga sadakin ko ga rabin da Allah ya suka ce a haba a ina bar muku babu komai to Allah ta'ala ta famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila ku kyautata musu ku jiyar da su daɗi sannan kuma su saki saki mai kyau ya kamata a ce wannan aya a duk gidan bahaushe an rubuta ta ga wani bango yana karantawa sau daga faɗi wannan ba ma aiki da shi wallahi Allah kaɗai san iyakar rikicin auren da kuke uku na dare biyu na dare miji ce wallahi ba ta kwana gidan shi sai yana ina da lambar malam sai kayi ta tausa kayi ta ban hakuri wani ma ya kashe wayar don me za ka ba shi hakuri karfe uku zai tura ta gidan ubanta kuma fashi yana haihuwa kuma ya san zai yi bakin cikin yarsa ta dawo masa karfe uku dare ta kwamfa za ta ce an koro ni saboda Allah zai ji daɗi to shine ma'anar wasarrihuhunna sarahan jamila ku je ku sake su saki na kwarai saki da kyau babu cin mutunci to musamman idan akwai zuriya don bahaushe na cewa aure da haihuwa ba rabuwa ba in akwai zuri'a gobe a koma haɗuwa yaro bai da lafiya za a neme ka ko kuma kai ka nemi masa. yariya za ta yi aure dole a nemi juna to ya kamata a rabu da mutunci a rabu da girma kuma la diri la Allah ya su ba da zalika amma so nawa ne aka yi aka da aka saki da na sani bayan ka sake ka ji duk duniya duk duniya ba su yi maka ita kadai kake so musamman in mutu ya saki uku da wuya Allah bai zarace shi da wannan mutu ya saki mace saki uku game ko ya sake ta na ɗaya ya dawo da ita ya sake ta na biyu ya dawo da ita ya sake ta na uku ya dawo da ita in dai ba ita ke zaluntarsa ba wallahi da wayar da na sani ba wataƙila ma ya sake ta ne akan abin da bai dace a sake akan ba wataƙila ya sake ta ne akan zargi a cikin littafin abokin fira na kawo labarin wanda ya saki matarsa akan kuɗinsa na ɓacewa ta yi rantsuwa da Allah ita ba ita ce ɗauka kai ta wace dauka karshe iyayen da suka zo suka shigo ciki suka bada hakuri yace wallahi bai zama da baloniya haka ya rubuta takarda aka zo aka kwashi kaya a garin fatar kayan ne sai aka gara min bera sai aka gugu tsarin kuɗi da fa aka fara jawowa sai aka ce maza a kira mai gida sai ke don Allah ki haƙuri ta ce wallahi ba ni auren kara har abada والله إن كنت أنا مجيب هنا duniya على ni ما aure bayan ka tafi ni barauniya ka ga dole sai iyaye su shigo dattawa إلى shigo sannan آه، أحبب حبيبك هونا ما أسا أن يكون بغيبك يوما ما وأبغض بغيبك يوما ما أسا أن يكون حبيبك يوما ما إن ذاك الصوم تلك الصوشي تنزيني كان كما وجه قولي ذا إنك ديوا مكين من عملت على دم سبحانه in za ka ƙi mutum ka ƙi a hankali kar ka faifaye wata rana yana yau ya zan babban masoyinka su a takaice maganar saki gittowa da ita Allah ta'ala yi a nan cikin maganar aure da kuma mata yi amma ayar ba ta surar gaba ɗaya ba tana magana a kan saki ba ne amma da yake magana matan manzo Allah ta zo magana abinda aka halatta masa da wanda ba halatta masa ba ta zo sannan kuma Allah Ta ta ta'ala a cikinta ya yi maganan ah, sumatan annabi da darajojin annabi sai maganan saki sannan sai ya dawo aka ci gaba da yakin magana game da aure bismillah alamu ya بالمؤمنين ومنها ما طرفنا عليهم في أبوابهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك الفراش وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء كملا إذا قلنا آية ترجي من تشاء تعرفك ترجي من تشاء منهن وتؤمن حسنا اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك يا كون <clears throat> أن بمي درجة إنا أهلنا لك أزواجك التي مهلا تامك ما تايمك اللاتي أتيت أجورهن وإن لك بعد صداكين don haka duk da yake mata annabi sun wuce adadin da mu aka yarda mu aura Allah ne ya halalta maka su wa ma malakat yaminuka kuma Allah ya halalta maka abin da daman ka ta mallaka ma'ana bayi ku yangi waɗanda ake kamowa gurin yaƙi a matsayin fursunoni sai a raba su to duk wacce aka baka ko wacce ka zaɓa makanka ta halarta gare ka mimma afa Allahu alaika daga abinda Allah ya dawo da shi gare ka na dukiyoyin waɗanda aka yaƙe su wa banati ammik wa banati ammatik wa banati khalik wa banati khalatik to kun ga da Allah yake halarta masa matayensa mu ba zai halarta mana mu. nan da mu da shi ana tare ko da Allah ya halatta musu ku yangi mu ma idan muka samu ku yangi halattattu mu ma haƙƙin mu ne nan ma duk ana tare sai ce wa banati ammika an yadda ka auri diyar babbanka wa banati ammatika an yadda ka auri diyar to ba bashi ya nan wa banati khalika an yadda ka auri diyar kawunka ita ma ba bashi ya nan wa banati khalatika an yadda ka auri diyar innarka kanwa ko uwa mu ba do ya halatta mu aure nan ko bai halatta ba bai halatta ba ka har yanzu ana nan tare sai Allah ta'ala ce Allah fi hajarna ma'a wanda suka hijira tare da kai annabi ba a daka aro ta musulma wanda a can makka ba ta hijira ba sai wanda ta hijira to ga inda ba mu tare da shi wa mura'atan mu'minatan Allah ya halatta maka ka dauki mace mummuna in wahabat nafsa halin nabi in ta ga damar ba da kanta kyauta ga annabi zaka idan bace ta baka kanta kyauta ka ce ta wuce cikin gida kawai Allah ya yi maka wannan izini in arada nabi wa ne take amma ba dole ba in annabi na da shawayi a wuta sai Allah ce khalisatan wannan kebanci kai ɗayan ka ba wani hukunci ka ba wani malami duk matsayinsa ba wani shehi duk matsayinsa ba inda ka kai a ce ana baka kyautar mace haka nan ba tare da aure da daurin aure da sadaki ba da shaidu da sauran bayani uwayen sun yi wani kuskuren fahimtar wani hadisi can baya suna ba da kyautar mace amma Allah ya taimaka in aka ce an bayar kyauta sai ce to sadaki ɗaya za a yi sauran al'adu an kawar to tunda dai an ba da haƙƙin Allah ya kaga aure ya tafi amma shi annabi babu maganar sadaki in ta ba da kanta ta bari wani hadisi ne suke kuskure can inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata al-insanu qata amalu illa min salat صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو صدقة جارية صدقة من قدانا تسكى من صدقة جارية سي جارية تقوم بدروا صدقة بدروا ما بدروا يكي نفي صدقة دكي قدانا كما هك أريجيا دفعوا رسول to Allah شيء إذا ما تتبارك وتركا bada من يدك ka ta gare ka mun yadda ka dauke ta khalifatan laka min to wannan hukunci ne da Allah ba annabi amma annabi ya aiki da shi bai ci moriyan wannan damar ba domin ko matan da suka ba da kansu ga annabi ba wanda ya bukata ko da ta zo majalisar annabi ka wasu mata akwai karfin hali gare su yallahu ana wa Allah ta ce manzo Allah na ba da kai na gare ka in kana ya kalle ta sama da kasa sai loke kansa za ka karki ɗauka wai don kina mace dole wani namiji ya soki ba dole ba ne kowa da kasɗinsa da kulle saƙatin lafi abinda kake gudu shi wani yake biya annabi ya ji waya bukata to kuma kaga da karinci annabi yana yake ta bambu da bukata ba zai ce ba shi kuma ko wani bawan Allah dan gauro ne da mai yana da bukata kuma ya bai san ta lele mace irin wannan in ba ta ma daga jita da yamma sai ce ya rasulullah in ba ta da bukata ba ta bukata manzala a matsayinsa na uba ga kowa yankin kunce ce ce ka kawo da in ce wala ba ni da kuma ce a ba ta yi ba iltimis walau khataman min hadid ko zoben tama ne wanda bai da kima yau in akwai zoben tama bai wuce naira ɗari da hamsin ce ko su ne ka kawo amma bai yawan ba ka ba sai ce wala yawan yadda yadda ake wala manzala ba mu sai ce to akwai yadda za a yi ita tana buƙatar aure kai kana buƙatar aure bai kamata a bar ku haka nan ba sura nawa ka haddace cikin ƙurare ce na haddace kaza da kaza shi to shikenan ko ta yi ka karantar da ita na daura maka aure da ita shikenan to da haka malikawa da ke ta sai an kai rubu dinarin in aka lailayo ana neman hujja an fi su ƙarshen hujja domin babu inda nan suna sai keɓanci zaki da rubu dinarin babu shi akwai wadda aka yi masa daki da takalmi ta zo wurin annabi ta ce a daura mata aure takalmin kuma silifas manzo Allah ce zakin ya zaki mallaka kai ki da dukiyar ki akan silifas ta ce na yadda manzo Allah ta daura mata aure kawo gaba mu inda silifas ta ta rubuci na ne haka dai kuma haka to to me yasa malika suka ce rubuci na ne ta suka yi bayyuwa a ce bai da iyaka ta ku kawo iyakar suka ce to abinda za mu yi barawo iyasa ce ne ake yanke masa hannu aka ce iyasa ce rubu dinari suka ce to tunda an halartar da yanki hannun barawa da ruku dinarin mu ko ba mu halartar da farjin mace sai an ba da ruku dinarin ibnu hazm yace wa hada min afdal qiyas fil dunya duk duniya ban taba ganin qiyasi ba ta cikin wannan wallahi ibnu hazm yayi gaskiya qiyasin da yi ba da haka sadaki dai a bada sadaki kuma a bada abu mai ma'ana mai kima wanda ita ta amince makanta 'yan uwanta sun yarda amma maganar rubu dinarin magana ce mara tsari wannan cikakken bayanin sai na cikin sharhin iziya ga wanda yake bukata Allah ta'ala ya ce kada alimna ma faratna alaihim fi azwaji mun san abin da muka faralta ma mutane game da matayensu kuma malakat aymanuhum da abinda da damun su ta mallaka na bayi likai la yakuna alayka haq don karka samu damuwa da haka ubangiji ya baka wannan dama kai kadai don ya cire maka damuwa in har kana bukata wannan shi zai namu na irin girman manzon Allah a wurin ubangiji abinda ma ta yi zai bukata aka ce to an baka damar in baka bukata ba kuma har yi tsarin rayuwar ta duniya bai bukata din ba amma da ya bukata da halalta wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai turji man tasha'u minhunna Allah ya ce su matan naka wacce kake so kira ta a ka ko kuma ce ka je ɗakin ta don annabi sallallahu alaihi da baraya ka jin da matsala take ba wadata ke akwai ba annabi sallallahu alaihi yawon ɗakunan sa yake shi ba da nasa ɗaki na kansa shi kaɗai kuma ɗakin kar ka yi tsammanin irin babban falon na menaka, ko katon shi gifan nan take idan tana kwance na na tana kwance ya take yin sallah sai ya tuli kafafun ke samu ne su juda ɗakin mai gadin wani ya fi wannan girma saboda mai saboda ba duniya ya goce ba kuma ya samu arziki amma bai bukace shi ba saboda ba duniya ta kawo shi ba da haka ban ga taɓaɓɓe duniya irin orientalist turawa masu zuwa suna bibiyar wasu sun kawo aibin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana kwaɗayin duniya ko kwaɗayin mata da sauransu eh ya auri mata tara a haɗe amma budurna nawa ne a cikinsu in sha'awa sai, dalla ya zaɓo tsofaffi akwai har wadda lokacin da ya bukace sai ta ce haɓa manzana me za ka yi da ni ga ƴaƴa ga tsufa shekaru sun tafi ƙarshe ma saboda ba ta da bukata kyautar kwanan ta yi amma annabi yana da wasu manufofi ba wannan da ku kuke kallo ba duk matarsa ba wadda ba ce aure ɗaya ko biyu ba duka in ban da rana aisha duk da khadija auren ta ba haifuwar ta hudu kafin shi afon ina jin biyu ne haifuwa biyu kafin shi da yawan su akwai da suna da haifuwar masu mata masu aure biyu sun fiyewa a cikinsu akwai wani littafin mu suwa ne masu yana baiti mun tantance kowace da inda ta yi aure da abinda ta haifa da sauransu da mun kawo darajar kowace a cikinsu Allah ta'ala ce ta turji man tasha min duk wanda kake so ka kwana a aikinta wa tu'wi ilayka man sha." turji man ta sha'u ka nisantar da wanda ka so min hunna ma'ana ba dole sai ka raba kwana ba kai manzo Allah kun ji wani hukunci da wani annabi ya bambanta da mu kai dole ne ka raba kwana amma annabi sai Allah ta'ala ya mishi ya yarda ba sai ya raba kwana ba turji man ta sha'u min hunna ka jinkirtar da wanda ka so ka ce ke bari sai rana ya ce wa tu'wi ilayka man ta sha wadda kake so kuma ka ce ta zo yau ta zo kuma ta zo jibi babu ne wa man ibtaghaita mimman azanta fala junaha alayka wanda ka bance kake ta baka wuri in ka bukace ta kake ta zo kuma babu laifi akan ka zalika adana an taqarra a'yunuhum Allah ce wannan hukuncin da muka yi muka baka zaki ya fi kusa da ya sanya idanunsu wala ya zanna kada su samu damuwa wato ubangiji na so rage kaifin kishi a cikin gidan rabin kwanan ma bai zama dole da haka yankin matsa mashi zai ce ban da ke ke sai bayan wata uku wannan ma yana cikin hukuncin da Allah ya ba annabi su bai aiki da su annabi tare da haka raba kwana yake amma an san inda yake so sai a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ya zamanto jiki ya yi nauyi jinyar nan da ya yi ta bayan dawa aikin haji ba ta kai kwana 75 ba kai jinyar ma ta hakika ne ba ta kai kwana ashirin wadda ta kwantar da shi ya kai ma in zai in dare za sai an ɗauko shi a kai wani ɗaki sai nemi izinin su ya ce ku yi mini izini in yi in yi jinya ɗakin Aisha kafin ya nemi izinin su Allah ya masa izini amma bai taɓa amfani da wani damar da ta ƙarshen rayuwarsa yana ci abin da Aisha ke alfahari da su ta ce ya nemi izini a bar shi ɗaki na sannan Allah bai karɓi ransa ba sai ranar girki na da haka ba wai girkin wata da bala sai eh, to yana ɗakin ki amma ranar girki na ne a'a ranar girki na ta ce sannan wato fiye bayanin nahari sadri wa nahari ina kuma da shi Allah ya karɓi ta ce kuma ƙarshen abin da ya shiga cikin cikinsa shine yawon baki na ya aka yi ibnu abbas ya shigo da aswaki ga sa sai wanda Allah ya daga kai ya kalla iyalinsa ta san abin da ke bashi shi shawa a lokacin bai iya magana usama bin zaid ya shigo wurin manzo Allah yana neman izinin zartar da tafiya rundunar da aka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san sai dinka musulmi ba ya iya magana usama ya so ji kuka ma daya ko da Allah ya kai ku lafiya Allah ya ba ku sa'a ina ba ta yi ba rundunar da ba ta fita kenan ba sai da Allah ya karɓi nasa to da na Aisha ta lura lalle a suwakin ne yake so sai ta karɓe shi ga Ibn Abbas sai ta karya tsakiyarsa sai ta sa bakinta ta gyara yanzu ba da bakin da abbas su a yi da za ta za a da amma ta sai ta goga masa a bakinsa in ta ce to ya wuna shi ne ƙarshen abin da ya shiga cikin cikinsa Allah ta'ala ya ce wala ya zanna wa yardaina bima atata hunna kulluhunna za su yi ba su abu da amuwa ba kuma za su yarda da abin da ka ba su dukansu ma'ana in aka ce sai ka raba kwana to wata za ka ci alkishakinta don an ce ba sai ka raba kwana ba duk wanda ka zo gidanta ta san ce alfarma ce kai mata wallahu ya'lamu mafi fi qulubikum Allah ya san abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance mai cikakken ilimi ne mai gwaninta to sannan sai Allah ta'ala ya ce la yahillu laka nisa'u la

لا يحل لك النساء من بعد وتودك يو أن هرمت عمك صورة أن هرم هرمت عمك ماجا ونقلنا من يمك سيئنا الثلاثة يا بمبان تنمو كي هر أبدا با هرمت عمك ماجا إما هدوك ليك قدا تنمو عندك يو قدا إن كو كربو ليك ما عندك يو قدا كو باكما أما الشيسيك سيئنا لا يحل لك النساء من بعد ما تباس هلن تغريك بايانك دو هكا سيئ الله يأمن تد وطن ما تهم سأل بركة دغتيشيا yadda suke nan ba saura a wata wala an tabaddala bayin min azwajin kuma ba a yadda ka musanya da su ka aure wasu ba don haka kuma an hana sakin su akwai gatan da ita wannan kaga da Allah ta'ala ya musu abin da bai yi musu saura ba aka ce duk mace ba a yadda ta zauna da kisha bai da uku ba to su kowace suka ta nan kisha takwas a gabanta sai Allah ce ku kuma an hana saki matansa kuke a duniya matansa kuke a aljanna don haka ko da karka ce wai taran aka yi ba tara ba su ɗin dai domin da tara ne in ka gada ma sai ka saki wata sai ka auri wata to sai ka ce babu wannan walau ajaba ka husnu wannan duk yadda kyawun zai burge ka babu sauran ka auri wasu mata illa ma malakat biyu sai dai abinda daman ka ta mallaka wannan ka samu in ka samu ah, kuyanga ka samu baiwa an araba wurin yaƙi wannan babu laifi babu illa wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance mai kulawa ne da dako akan kowanne irin al'amari duk abin da ake yi ubangiji bisa idanunsa ya gani kuma ya sani lokacin da muke da shi baya da yawa amma ka ja mana waɗannan ayoyin guda biyu mu fara fassara su mu gani ina ga kun bibi abin nan babu tambayoyi sababbi ya ban bibi shafin facebook ba in akwai tambayoyi to da sai mu amsa su amma da kirilla babu su إلى طعام غير ذاقب إذا دعيتم فإذا مرضتم فإذا ولا مستحدثين لها بحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا فعلتموهن مكانا فاسألوهن من

ya ku waɗanda suka imani kada ku sake shiga gidajen annabi illa an yi uzara lakum sai an maku izini ila ta'ami in an ce ga abinci ku zo ku ci gairar nazuri na ina ba kar ku zo ku zauna kuna jiran ya dahu ana da kuwa ku zo gidan manzo Allah ku zauna ku tsare shi a walakin idza du'itum fadkhulu in an kira ku ku shigo fa idza qa'imtum fantashiru in kun gama ci abinci ku tashi wala musta'nisina li hadith kar ku tsaya firan gidan annabi inna zalikum kana yu'zi an-nabiyya fayastahi minkum wannan abin da kuke yana damun annabi amma kuma yana jin nauyin ku wallahu la yastahi min al-haqq Allah baya jin nauyin fadin gaskiya ku dibi irin karanci annabi sallallahu alaihi wasallam duk da karancin gidajen nan nasa haka za a ga tuta da zo cikin gida ta abinci kuma an ci abinci wani sai yake gida shi ina samu wani labari sai Allah ya ce a'a ku daina wannan wa idza sa'altumuhunna mata'an daga yau in kun tambayi matan annabi wani abu da min a hijab ku tambaye su ta bayan katanga ta bayan hijabi don haka muna buƙatar moda ta shan ruwa a'a abincin nan ya yi zafi a kawo ko a karo gishiri to ba ku ba haɗuwa da su an hana wannan yana cikin abubuwan da sai da na umar ya korafi a kai yace ina ma an sha makarci mutane daga matan annabi saboda ba kowa na kirki irin haka nan sai Allah ta'ala ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum azharu liqulubikum wa qulubihim wanda ya fi tsarki ga zukatanku da nasu kun fi zaman lafiya wato bera aka ce ma dabara nawa a gare ka tsakaninka da mage sai ce dabara ɗari ba ne an ka ce wacce ta fi ƙarfi a cikinsu ya ce kar in gane ta kar ta gane ni shi kenan to zaman lafiya ka tsakaninka da mace kar ka gane ta kar ta gane ka amma inda kuna haɗuwa ko ta whatsapp ne ko ta facebook ko wani wuri to shi ɗan ku ya san yadda ya ya aukar da fitina wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah bai dacewa gare ku bai yi daidai ba ku cuta ta manzon Allah wala an takihu azwajuhu min ba'di abadan kuma haka ba shi halalta ku aure matayensa bayansa har abada inna zalikum kana inda Allah azim wannan lamari ne babba a gurin Allah ku duba girman manzo Allah a wurin Allah kowa na kishin iyalinsa ku? amma shi annabi Allah ke masa wannan kishi inna zalikum kana inda Allah azim babban abu ne a ce wai matar annabi wani aure ta ba zai yi ba matar ta ce a duniya matar ta ce a lahira amma kai in ka mutu dole sai kai hakuri in kuma ka sake ta dole kai hakuri bil hasil ma in kai mai hankali ne babban masoyinka in ka sake mace shine wanda ya aure ta ko da harfa maka asiri akwai wani babban mutum da aka yi a sakkwato karimi ne wanda mutane suna yawan zuwa a ba su kyauta ga sallah a karɓi riga ga azumi a karɓi abinci lokuta ana karɓar kuɗi famfan mai a wancan lokacin to sai ya saki matarsa bayan wani lokaci sai ce shi wani wani na daina ganin su ta wani rake da ya yi ka dai bar wannan magana ta mene ne ta ai shi aure wance wanda ya rufa nan a fili ku je ku kira wani ai in tabbaci bi za a ce ga matar wani amma yanzu in tana gidan wani sai an rufa nan a fili to kaga kai ke amma shi annabi ba wanda ya sai aure matarsa bayan sa allati in tubdu shay'an aw tukhfu in kun boye wani abu kun bayyana na abu ko kun boye shi fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima allah masani ne ga komai da komai zaka shi allah ba ya boye musu wani abu abinda cikin ranka in ka kalli matar wani ka kyalla ido ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur in ka kyalla ido Allah ya san da kake nufi yan gayu yan zamani sai ga saurayi ya dawo abokansa an zo gidan matar nan wurin wata ke kyalla masa ido ta bluetooth ba sai su yi contact ka sani ba ko ta bari sai ka bacci ta buɗe ka ta ɗauki lambar sa daga nan sai fitina ta faru wani bai daɗe da aure ba matarsa ta ce za ta je asibiti ya ce ta tafi yana gida bisa wanda dalili da wani kaddara kawai sai ya fito sai ga kawai abokin ta faka mota ba wata magana kai ta buɗe ta shiga ci a sai bi su a hankali sai hotel ya yi makarsa mugun gai to tun farko ƙa'ida ita ce wadda Allah ya haramta maka kar ya zan kana da wata saduwa da ita Allah ya mana garkuwa daga fitina Allah ya amintar da mu gode ma Allah da samun ruwa mai yawa mai albarka a yau muna roƙo Allah garuruwan da ba samu wasu ma Allah ya yalwata musu ya basu Allah saukar da aminci da lafiya da kwanciyar hankali da yalwar arziki a wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashen musulmi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa fa anna mawlana innaka afuwun karim اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين